This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha 17, ashirin da kuma sittin Masu sauranmu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashi ce kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalon da kuma niyya. kana masu na'uran kwamfuta suna iya daddangwala voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure assalamu alaikum yanzu din ma ladan Ibrahim Ayo ne tare da sabu Imam Aliyu muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji shawarar da masana suka bayar game da mafita akan yadda naira ke ƙara faduwa. Sai kuma rahoton taron 'yan kabilar Kambari a cikin jihar Niger da suka ce zaman lafiya shine taken su kana muna ɗauke da shirin da rashin tayi na salo garba da ra'ayi daga bakin mai shi amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya a iraki kwamandojin kasar sun ce sun kama babban ginin gwamnati da ke tsakiyar birnin ramadi kuma tuni injiniyoyi suna aikin kakkaɓe ginin daga nakiyoyi da mayakan sakan isis da waɗanda suka tsere suka bari a baya a zuwa daren jiya alhadi akwai alamun da sauran aiki gabanin sojojin ƙasar sa ayyana nasarar kama birnin baki daya har ma an ji wani kwamandan sojojin iraki ya ga kamfanin dillancin labarai na associated press cewa koma baya ko jinkirin kama birnin baki ɗinsa ya ta'allaka ne kan matsaloli da suke fuskanta daga 'yan ƙunar bakin wake da 'yan sarika noke da kuma nakiyoyi da aka binne kwamandojin na iraki suka ce mayakan sa kai na asis har yanzu suna rike da silisin birnin yayin da ake ci gaba da gwabza faɗa zuwa daren jiya dai babu tabbas ko akwai farar hula da suka rage a tsakiyar birnin mai tazarar kilomita 100 a yammacin bagadaza. amma tun farko an je kakakin gwamnatin iraƙin yana cewa galibin mazauna birnin sun fake a wani asibiti da ba shi da nisa kasashen afghanistan da pakistan sun yi alkawarin za su yi aiki tare wajen ganin an koma teburin shawarwari tsakanin hukumomi da ke kabul da kuma kungiyar taliban kasashen suka kuma yi gargadin cewa za su shiga wando daya da duk kungiyoyin 'yan tawaye waɗanda suka ki barin aƙidar zoma suka rungumi sulhu lahadi ne kasashen biyu suka yi wannan alkawari a lokacin wata ganawa tsakanin babban hafsan sojojin pakistan general rahib al-sharif da shugaban afghanistan hakanan general rahil ya gana a keɓe da shugaba ashraf gani da kuma babban jami'in gwamnatin kasar abdallah abdallah jami'an kasashen biyu suka ce shawarwarin sun mai da hankali ne akan hanyoyin samun ci gaba a shawarwarin wanzar da zaman lafiya a afghanistan dangantaka a kan tsaro musayan bayanan sirri da bayanai kan matakan yaƙi da ta'addanci a kasashen biyu. Shugaban Iran Hassan rauhani ya faɗa jiya Lahadi cewa hakkin musulmi ne su inganta martabar Islama a faɗin duniya. A jawabi da ya bikin bude taron ƙasa da ƙasa na haɗa kan musulmi da aka fara a birnin Tehran, shugaban rauhani ya ce tilas ne musulmi su kawar da mummunar kallo ko zato da ake wa addinin a kafofin sada zumunta da kuma tsakanin al'umma. shugaba rohani ya soki musulmi saboda sun yi shiru yayin da ake kashe kashe a yayin da ake ta kashe kashe da zub da jini a kasashen siriya da iraki da kuma yamal shugaban na iran ya ce tashi tashi hankula da ake a iraki da siriya babu wadda ke amfana da hakan illa kasar isra'ila da kuma makiya musulmi hakanan shugaban farisan ya musanta cewa iran tana kokarin kafa daular eh, mashabar shi'a a fadin gabas ta tsakiya daga kasar ha zuwa lebanon da siriya da kuma yaman ya ce babu wata daula ko mamaya ta shi'a ko sunni ya ce alamar musulmi ko ina suke ita shine wata saboda haka ya ci gaba da cewa mu musulmi da eh, ke duniyan nan tilas ne mu haɗa kai labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurya amurka da ke nan birnin washington dc yau litinin ake sa ran shugaban uganda yoweri museveni zai kokarin sake faɗo da shawarwarin sulhu tsakanin gwamnatin burundi da 'yan hamayyar kasar tare da goyon bayan kungiyar raya tattalin arzikin kasashe da suke afirka ta gabas da kuma kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ana shirye-shiryen shawarwar ne da nufin sake maido da zaman lafiya da tsaro a burundi bayan an kwashe watanni ana tarzoma a bujumbura babban birnin kasar da ma wasu sassan kasar babu tabbas ko mahalarta taron za su tattauna a kan shawarar da kungiyar haɗa kan ƙasashen afirka wato au ta yanke na tura sojoji dubu biyar zuwa kasar domin su kare farar hula duk da tabbacin da tarayya afirka ta baiwa kasar cewa ba ta da wata manufa ta ɓoye kan tura sojojin kiyaye zaman lafiya sai dai dubban 'yan burundi karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasar suka yi zanga-zanga a ranar asabar na bayyana rashin amincewarsu da shawarta tarayya afirka ta zartar mummunar guguwa da kuma ruwan sama kamar da bakin koriya sun fatattaki wasu sassan kudanci da kuma sassa da ke tsakiyar amurka guguwar sun halaka akalla mutane goma sha daya a jihar texas yayin da wasu sassan kasar suke ajiyar zuci kan samun ruwan sama mai tsanani da zai iya janyo ambaliya da daga cikin guguwar ta yi barna ciki da kewayen birnin dallas a daren asabar guguwar tana juyawar kilomita 320 a cikin sa'a daya ta halaka mutane akalla takwas wasu mutane uku sun halaka ba nesa da birnin yayin da wata guguwa ta lalata gidaje a ƙauyuka da suke arewacin birnin da kuma wurga motoci kai ka aza jarida ce hukumomi suka ce mutane masu yawa suka jikkata wannan lamari yana zuwa ne kwanaki bayan da wasu guguwar suka kashe akalla mutane goma sha takwas a jihohin mississippi da akansa da kuma tennessee labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu faro takon daga babban birnin tarayyar Najeriya. Kawo yanzu martaban naira na ƙara zubewa idan aka kwatanta dalar Amurka abinda wasu masana suka ce akwai mafita. Ga dai Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Malam Yushewu Aliyu kwararre ne kan tattalin arziki a Najeriya. Bayan da babban banki ya gane dala tana faduwa sai aka sake samar da wani yanayi wanda ake cewa contractionary monetary policy tsuke bakin a jihu gwamnati ba ta kashe kuɗi yan kasuwa ba ta kashe kuɗi sannan abubuwa da yawa da muke bukatuwansu a cikin tattalin arzikin sai an siyo su an shigo da su wannan yasa aka shigar da wasu dokoki su kuma masu tsauri irin waɗannan dokoki sun haɗa da dokokin da aka gabatar ma yan biru da change cewa cewa dole duk wanda suka saida ma kudade ce sun samar da bank verification number dinsa ya sa bukatuwar dalan ya sake takurwa. Ta yaya su 'yan kasuwar dala ke kallon wannan al'amari? Alhaji Labaran Magashi, sakatare ne na kungiyar 'yan canji a babban birnin tarayya. Idan da dala a kasuwa dole farashi, kasuwa babu dala kasan dole farashi idan da dala a kasuwa dole farashi ya kasa in ko babu dala to dole farashi ya sama a baya gwamnati na bamu dala dubu talatin sau biyu a kowane sati ga mu yan canji amma yanzu dala dubu goma kacal muke samu a kowane sati wannan ya kawo karancin dalar amurka kuma duk wanda ya nema bai samu ba to eh, duk abin da aka gaya mar haka zai saya abin da aka Mr. Moses Tule, daraktan manufofin kuɗi ne na babban bankin Najeriya. The central bank does not meet dollars. We earn dollars. Babban bankin Najeriya bai buga dala, samar da dala muke yi. Babu wata ƙasa da ke buga kuɗin ƙasar waje sai dai ta samar da shi. Najeriya na da buƙatar samar da kudin ƙasashen waje don a amfani da su. 'Yan Najeriya za su China ko wasu ƙasashen waje su shigo da kayayyaki. In suna son kuma wasu ƙara shigo da kayayyakin kuma sai su ƙara zuwa suna neman dala. A ina dalar take ne? A ina suke jin za mu samu musu dala? Yayin da su ba wani abin da suke yi da zai sa a samu dala. to dollar. To shin yanzu menene abin yi? Babban banki ya daina rage darajar kuɗi a bar kasuwa ta auna yanda kasuwa za ta bayar da darajar kuɗi. Kuma kuɗaɗen da ake samun ma 'yan biru change yana da kyau babban banki ya kokari ya ƙara kuɗaɗen a hannun masu license a rage waɗannan dokoki masu zafi wanda zai ɗan zabar da tattalin arzikin daɗin cikin wani lokaci. Malam Yushewu Aliyu Hassan Mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To mun gode Hassan Maina na kafin mu ci gaba a shakata da wannan. shagon waka mai banki kuma duk bankin waka dalla a can jihar niger yan kabilan kambari ne suka gudanar da taron su na shekara-shekara inda suka jaddada zaman lafiya a matsayin taken su ga dai mustapha nasir batsari da karin bayani a cikin wannan rahoton Ɗaruruwan 'yan ƙabilar Kambari a Najeriya sun gudanar da babban taronsu domin nuna al'adunsu na gargajiya da suka gada tun shekaru aru-aru da suka gabata. Shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar ƙabilar Kambari a Najeriya Farfesa Muhammad Yakubu Auna ya yi ƙarin haski akan wannan taro da suka gudanar a garin makera da ke cikin yankin karamar hukumar mashegu a hakikanin gaskiya wannan rana ta kambari ta gudanar da bukin kambari ba karamar rana ba ce mun tagin wannan rana ana ce mata kambari national day a kowane shekara muna haɗuwa so guda mu tara mutane duk inda bakan yake a Najeriya da kasan waje mu zo mu ga da al'adun kambari mu sake reviving al'adun kambari. Professor menene al'adun kambarin nan? Al'adun kambari suna da yawa akwai al'adun nan wake masu kyau wanda yake an manta da su a yau da muka zo a cikin biki kaga dai abin da za a yi bakan bari an san shi da zama lahiya. Batun samar da aikin yi a tsakanin kabilar ta kambari na ɗaya daga cikin mahimman abubuwan da wasu mahalarta taron suka taɓo. sunana miss sabatu jacob abu guda nake so in kara fada in kara roka ga gwamnati saboda yawan tashin hankalin da muke ji yana faruwa mu kan bari ba hahe mu da son rikici ko tashin hankali ba muna roƙon gwamnati ya yi kokari a gyara mana mu Najeriya domin zaman lafiya. A dubiya mu mu mata bari har wa yau muna cewa gwamnati ya taimaka mana taimaka mana yadda za mu ciyar da mu Hadiza Adamu Likwaro. Insha Allah na ji daɗi na yi murna na yi horin ciki da taron gada mun kai. Mu ma muna watan kamar sana'an hannu haka da makarantu mu ma muna roko a taimaka mana da su muna bukata. Shugaban marasa rinjayi a majalisar dokokin jihar Niger, Honorable Bello Agwara na na ɗaya daga cikin 'yan ƙabilar kambarin da suka halarci wannan taro ya ce suna iya ƙoƙarinsu wajen tabbatar da bunƙasa rayuwar mutanensu da ke zaune a yankunan karkara. Cikin shekara hudun nan mu nema ma mutanenmu irin eh, asibiti ban ba ma asibitin ba har da magani da likitoci da za su lura da su ruwan sha hanyoyi. To ko baya ga nuna amfanin gona a matsayin al'adun kabilar ta kambari, makaɗan gargajiya na kabilar kambarin sun cashe. domar madalla ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC yanzu agogo ce karfe biyu da minti goma sha hudu ga kuma shirinmu na gaba. Ka ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami ka kashe su ta hanya Da rashin ta yi akan bar arha, jama'a barka mu da sake saduwa a wannan filin. da fatan kuna nan lafiya. Salo Garba ne ke farin cikin gabatar maku da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna kan yin shimfiɗa farfaɗo da tattalin arzikin Najeriya. To yaya za a samu nasarar wannan idan mun koma mun yi la'akari da batun haraji da kuka yi bayani ɗazu. nan abubuwa duka da kuka shimfiɗa. To ta yaya za a magance wannan barin tambaye doka ji. eh to hanyoyi kam ai suna nan da yawa ko in baki manta ba a lokacin zamanin shi muhammadu buhari na farko da ya zo idan baki manta ba ai yayi kirkiro wata ma'aikata wanda babu aikinta sai dai ta kawo essential commodities ne ta kawo essential commodities ina kuma ya yi taimaka ya karya farashin kudaden 'yan kasuwa da suka kawo nasu to kin ga wannan ma ɗaya daga cikin mataki ne Eh, to amma yanzu akwai su a babu saboda haka ɗaya daga cikin kira da muke wa shugaban ƙasa da kuma gwamnatoci su fitar da wa'annan matake wanda zai rage kuɗin akwai guraren da in ka je nan shinkafar nan ba ta fin dubu biyar da ɗari biyar amma yanzu haka in za ta shigo nan cikin ƙasa abin da ake sai da ita tana kai wajen dubu takwas dubu tara yau aka ce kuɗin buhun shinkafa ya dawo dubu biyar da ɗari biyar ne kike tsammani to kin gani ko me yasa ba zai kai haka ba eh idan yanzu kana magana shinkafa a ƙasa a ce yau mutum ya tafi ya yi kago na shinkafa daga brazil gaba ɗaya za ta kama masa wani tunda sai ya zo shi lagos a tsabarta sannan ya yi buhu so idan ya zo ya yi ta buhu akan kowane keji zai ba ta kuɗi bai kamata a ce yau shinkafa ta wuce naira dubu uku da dari bakwai ba a yadda kaya ya taho wa mutum so amma saboda a wani ma'auni kenan garin eh, kana ma'auni da yake yadda za ka siyo shinkafa daga brazil kudin da za ka kashe kudin da za ka kashe da za ka kawo shi na siyanta a can mm-hmm. da kuma kudin da za ka kashe na kawo ta na dakonta mm -hmm. da kuma kudin da za ka biya na haraji a ƙasa bai kamata ya kai haka ba amma saboda haraji yana tafiya mataki-mataki ka biya na gwamnatin tarayya sai ka ga ka zo ka samu na jiha sai ka ga ka zo ka samu na hanya sai ka zo ka ga ka to wannan yawa sannan kuma kasuwa ya tafi mataki mataki mataki mataki shi yasa shinkafa take zama haka amma yau inda gwamnatin tarayya za ta sassauta haraji na masu kawo kayan masarufi na yau da kullum kayan abinci kayan gudanar da rayuwa na yau da kullum a sassauta musu haraji kaya zai samu matukar sauki kuma zai taba zuciyar 'yan ƙasa ya kasance raɗaɗin talauci ya ragu a ƙasa yanzu misali da ake cewa an kawo tsari daga jam'iyyance na a bada dubu biyar biyar ina ganin wannan zai mai da 'yan kasa ci ma zaune in tsari ne yanzu a ɗauki kamar misali mutane da suke gama jami'a nyc masu bautar ƙasa a kai su mana su kasance bautar ƙasa maimakon ofisoshin gwamnati su rinka tafiya gida su rinka tafiya gonakai da kamfanoni suna nyc kenan ba kwa goyon bayan ba na goyon bayan wannan shirin ba da naira dubu biyar zai kawo ci ma zauna a ɗan ƙasa shi kuma dan najeriya ba ci ma zaune ba ne abin da zai yake nema ya yi bajinta so idan yau ka ce yau ka kirkiro wani abu za ka rinka ba ɗan kasa naira dubu biyar to wannan zai kalle ka ne baka neman ka ciyar da shi gaba don shi ma so yake ya bada kuma naira dubu biyar a ɗan najeriya yau ko a mutumin karkara ba wani kuɗi ba ne kuma alal misali yanzu ma madina in zan miki tambaya daga baiwa mutum talaka dubu biyar da ka dawo ka sauƙaƙa kuɗin abinci ya sauka ƙasa a ce buhun shinkafan bai kai dubu biyar ba wanne ne ya fi kai ya kamata mu tambayar ai don kai ne kwararre kwarai <laughs> da to a maganan gaskiya ai mu kullum abin da muke roƙo shine a sauƙaƙa wahala a talaka ya zamanto abin da zai iya ci ya fi ƙarfinsa amma ina amfanin gwamnati tana nan masu hannu da shuni suna nan jama'a na nan amma a ce yau ka tashi ka wayi gari ka ga mutum talaka ko kuma ma wanda yake da daman abinci a gidansa sau uku nan ba zai iya cinsa ba wani sai sau ɗaya zai iya saboda haka dan ka ɗauki dubu biyar ka bayar me amfanin sa ai babu wani amfani da ya rage babu wani raɗi da ya rage bayan hankalin ka yi eh abu mahimmi yara da suke gama secondary school me zai hana gwamnati ta kirkiro vocation center university a ƙasa duk yaron da ya gama secondary school wannan tsari na gudanar da jarabobi da ake yi yake dakila yaranmu su gagara tafiya jami'a saboda wa'yansu qualification da ake nema na foyi a kirkiro universities maimakon naira dubu biyar biyar a nemi 'yan ƙasa a koya musu vocation center da da ake da shi na training ya zama na akwai ta akwai secondary school ɗinta karamin zango na karatu da babban zango maimakon dubu biyar kyauta kenan ko ba kyauta ba gwamnatin tana iya samu hanyar da za ta gina 'yan ƙasarta a sauƙaƙe maimakon yanzu yau ɗanka ka kai shi secondary primary secondary school zai iya yiwa ka kai shi a primary yana secondary school ga vocation center nan da zai samu wayewar aikin kafinta maimakon kaya da muke zuwa mu je mu siyo furniture daga china mu kawo najeriya maimakon yau da za mu je mu siyo corn oil wannan na maganin sauro daga china me zai hana yau a ce akwai vocation center mataki na primary mataki na secondary mataki na jami'a a ƙasa maimakon dubu biyar biyar idan gwamnati ta yi wannan za ta ɗauko 'yan ƙasa za ta sama musu ilimi a sauƙaƙe za ta sama musu wayewar kai a sauƙaƙe za ta sama musu madogarar sana'a da ita gwamnati za ta rinka samun kuɗin shiga to yi sha'o idan na fahimci bayanin da khalid ke yi shine wayannan abubuwa da ake shigowa da su maimakon a shigo da su a kira mutanen kasar su zo su shigo su zuba hannun jari a wannan kasa su kafa masana'anta da za ta yi maganin sauro mm, mosquito coil da zare eh, eh, takalmi zare takalmi a shana da wane ne muna da su amma sun durkushe ba sa yi mesa ba za a shigo da wa'annan mutanen su shigo ƙasan nan su zo su zuba jari su farfado da wa'annan kamfanonin ba ko kuma masana'antun ajiya abin da nake kallo shine maganar dubu biyar duk maganar da za a yi in ba saurayi za a yi ba in za ka ba da dubu biyar wanda ya makaranta za ka ba dubu biyar ko dan okada ko kuma 'yan mata 'yan tuwo-tuwo tunda duk matasan najeriya ne duk ƙuri'u ne da kuma wani irin criteria na zaka registration din shi to abin da ya fi shine malam khalid doka je iri-irin mutanen da aka dan fahimci sun dan fahimci kasan a kafa tsari a zauna a fitar da irin sana'o'in za a iya samar da ayyuka miliyoyi idan ka ɗauki kamfanonin sadarwa communication ɗin a sa su buɗe vocational centers na training yadda ake kaza a ba su matasa da karfin tsiya biyar biyar uku uku manya-manyan kamfanin da ke aikin construction works su ma a ba su indiyawa da shugaban kasa buhari ya je ya kira su zuba jari duk wanda zai zo ya zuba jari a hada shi da 'yan najeriya sannan abin da ya fi ɗaukan hankali na shine arewacin najeriya arewacin najeriya inda aka yi raga-raga da ita ba noma ba sana'a ga jahilci ga mugayen malamai an ki a faɗa ma talakawa gaskiya to a wannan canjin ɗabi'an sai an canza ɗabi'an malaman najeriya da fastoci su faɗi gaskiya a coci suna sponsorin scholarship a karanta suna tura mutane koyar rediyo to a tsarin da ake bukata na samar da ayyukan yi wanda za a taimaki wannan ya taimaki wannan wanda a economics muna ce musu multiplier effect shi ta warwazuwa dubu ɗari ta samun mutane ɗari aiki kuma ita kaɗai dubu ɗarin ne an ba wannan dubu hamsin wannan za a ba ku dubu hamsin hamsin a cikin aikin da za ku kun kirkiri sabon arziki to irin waɗannan kirkire mutane su gane. to jama'a yau kuma nan za mu dakata aya sai mako mai zuwa idan ubangiji allah ya kai mu mu ci gaba a madadin bakin namu alhaji ya jalam da alhaji yashau aliyu da alhaji kalib ismail da wakilar mu madina dauda da mai shirya mana sauti ni salo garba ke cewa ku kasance cikin ƙoshin lafiya ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to madalla yanzu mun zo ga ra'ayi daga bakin mai shi Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon Amerika. Farko kuna magana da rago mai shayi tanza da Nijar kenan tarayyan Najeriya Jego Local Government. Wannan wata da muke ciki na albarka watan Maulidi muna fatan duk inda aka yi taro na Maulidi gidan Allah da Annabi a roƙon muna Allah sauƙin wannan al'amari da ya shahe mu Najeriya. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu Mai Gora Kampala Malamadorin jihar Jigawa. ina so na mai da martani game da sukan da 'yan adawa na jam'iyyar pdp suke yi wa gwamnatin janar muhammadu buhari game da yadda take gudanar da ayyukanta idan ba su manta ba a lokacin gwamnatinsu ne tattalin arzikin najeriya ibin kasa maimakon rayuwar 'yan kasa ta canja amma a ƙarshe waɗannan masu mulki suka wawashe dukiyar talakawan ƙasa suka ɓoye a gidajensu wasu suka tsallaka da shi kasashen waje domin a wannan lokaci ake sai da gangar mai dala da 126 a kasuwar duniya wadda a yanzu lokacin gwamnatin buhari manyan rikito idawo naira ko dala 36 saboda haka 'yan najeriya mu taimaka janar muhammadu buhari da addu'a domin ya gyara barnar da waɗancan shugabanni da suka shuɗe suka yi mai magana alhaji audu mai gora kamfala malam madorin jihar jigawa mai magana kasimu aliyu asada sadarin matasan asada a jihar sokoto birnin shehu cibiyar dole usmaniya yau zan yi yabo da jinjina da gwamnatin jihar kano karkashin shugabancin gwamna abdullahi umar gandiji game da taron da ya gudanar a jihar shi ta kano tsakanin al'ummar musulmi da kuma kirista ƙasa ta najeriya kama da lakafin makarkare ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice a iraki kwamandojin kasar sun ce sun kama babban birnin wato babban ginin gwamnati da ke tsakiyar birnin ramadi kuma tuni injiniyoyi suna aikin kakkaɓe ginin daga nakiyoyi da mayakan sakan isis suka tsere suka bari a baya kasashen afghanistan da pakistan sun yi alkawarin za su yi aiki tare wajen ganin an koma teburin shawarwari tsakanin hukumomi da ke kabul da kuma kungiyar taliban haka kuma kasashen sun yi gargadin cewa za su shiga wando guda da duk kungiya ko 'yan tawaye waɗanda su barin aƙidar tarzoma suka rungumi harkar sulhu shugaban iran hassan rouhani ya faɗa jiya lahadi cewa ya rage ga musulmi ko kuma ya zama wajibi gare su su inganta martabar musulunci a fadin duniya a jawabi da ya bikin bude taron kasa da kasa na da kan musulmi da aka fara a birnin tehran jiya lahadi shugaba rohani ya ce tilas ne mu musulmi mu kawar da mummunar kallo ko zato da ake wa musulunci a kafofin sada zumunta da kuma tsakanin al'umma yanzu anan mu muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu taya dr murtala umar da sa jamila tijjani turaki murna auren su wanda aka ɗaura ranar asabar ɗin da ya gabata a gidan turakin wambai da ke titin masallacin jalle ya kasai da fatan allah ya bada zaman lafiya sai kuma honorable adamu jibrin shi ma muna taya shi murna auren yar samariya ummi yar auta da angonta umar ayuba wanda aka yi jiya lahadi a ya kasai allah ya bada zaman lafiya yanzu a kowa da kowa a nan sashen hausa musamman shi sahabu imam aliyu da ya taya na gabatarwa da julie gresham wadda ta bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci charles hall ni ladan ibrahim ke cewa sai an ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.